يومئذ تحدث أخبارها a wannan rana mai girma ƙasa za ta ba da labarin duk abin da aka aikata a kanta na alheri da sharri